كثر أن الشوائب المكبرة للإخلاص متفاوتة كثر أن الشوائب ما تشجع ما تقول الشوائب المكبرة abubuwan da ke للإخلاص إخلاصي متفاوتة Taɓa ikhlasin ya bambanta ha jali abubuwan da ke taɓa ikhlasi sashen su a sarari yake wa ha khafi wasu abubuwa kuma koyayyu ne wa kada zakarna ta riya mun riga mun ambata martabobin riya fi dadihi wa min riya yana daga cikin abubuwan da za a ce riya ne neman a gani ne ma huwa akhfa min dabibin namlati akwai yadda ta fi ɓuya daga san ɗan tururuwa a kan bakin dutse a cikin duhun dare ya yi gaza kalmar farko ita ta zama matsala a fanta hmm, in kana son ka kama abu ka tafi a hankali mage ce kusan wanda ake gani tafi kowa fanta yawo a gari dai da ida kusa kusa ita ce za ta yi fanta ta yi fanta ta yi fanta kurciya na kiyo ta je hakan kurciya ka ga dumu ta mota da kona ma ta iya kwanto to ba san ɗan magi ba eh, mai ike ikhlasi ko riya ya fi kuya daga san tururu tururuwa a kan baƙin dutse can cikin dare da ranar ya zakwai wannan ne balagar da ka to saboda haka nan a nuna ma yana da yawa da kila daga inda ka ɗauka kai ka wuce ya nan ne kai ko kuma ba yi ya ba ta tabbatar maka jahiri ne kai nan ne ya tabbatar maka ba ka san komai ba dini. a bajin addini dai ka koma jefe kawai sauraron ka jin maganan ka koyi da rayuwa kamar haraka ne dole kullum kana kowanne abu kana haka ashe dai bai zama riya ba ina kana yi abu ka nemi gafaran Allah a cikin kana yin duk abin da kai kana neman Allah ya gafarta maka idan riyan nan ta riga ta shigo cikin ta inda baka sani ba falyattalubu hunaka mutum sai ya nema yayi bincike nan wa hafi hafiluhu أن ما دام الأمل يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حالة من العمل وهو خارج عن صفوة الإخلاص وحافظه أبوك أقول وند ضعفته أن ما دام العامل مدن بالأيكي يفرق بين مشاهدة الإنسان tsakanin kallon mutum da mushahadatil bahimati fi halatin min al'amali fa huwa kharijin an fasdatil ikhlasi wannan gane ma me ake so baki idan mutum ne sai muddin kana aiki to wa za a ce ne ya tafi misali kana aikinka na addini ya zama za ka iya bambance tsakanin ina kallon ka da watan masallaci na kallon ka in dai ka bambanta wannan to shi kenan wannan ya nuna lalle akwai riya a ciki a ne ai shi ne ai da wani tsallake nan wurin ba sai an gani yanzu misali idan mutum yana aiki mai aikinsa na kallon fa ai akwai bambanci da mutum yana aiki motar mai aiki na wurin a ɗauka ta na baka ga eh, zulaika da ta tashi eh, za ta aikata mu da ta aikata ga gunki a ɗaki haka sai ta tashi ta rashe bai kama da gani amma baya gani amma dai ina firgitarwa ga hoton ya ma dubu su kai a su hoton nan to da zara aka ce wane na nan kowa zai yi kici kici yayi kaza wannan kici kici yayi kaza wannan kici kici yayi kaza wannan yariya ne ka ci gaba da aikinka dokinsa ke kallon ka ko shi yake kallon ka shi mai da motar. kaga misalin aka ce maka wani shugaban ka kawo mota ya ajiye ya shiga mota ya tafi ai kaga za ku yi zaman su har su gaba da harkokin su ai baya nan yadda hawan mota dan karshen ta misali ya ce maka shugaban ku ne a makaranta shi kenan ya zo ya ajiye mota sai ya hau wata mota ya tafi aiki wannan mota mai zaje wani kan mota ma zai hau ya huta ko amma gaba na zaune a kanta kowa ce shi ce yake ni na ce ai kaza ni na ce ai kaza kun ga kaza ma ku tashi mu ko ba kaza ma ku tashi mu kaza ina ne saboda ganin injiniya yawa mai gidan su na nan ka gaba ita kokari ce take take kaza wannan ake nariya ne ka tsaya ka yi aikin ka Allah ke kallon ka to lokacin da kake aiki ce ka Allah kawai kake jin tsoron ki kallon ka kaga babu bambanci da motar mai aiki da mai aikin duk ɗaya a gare ka da za ka zauna ba da za ka je ku gasa da wancan ba aiki idan mai aiki ina nan za ka iya buga waya misali ina nan misali ina nan a makaranta kullum na ce kada kada kada wani mutum ya buga waya kuma wani na kaga in ba na nan a ainihin in ba na za ka ɗauka kawai shi zama da kuma na cikin makarantar Allah kai haɗu da ma shi shi na abinda za a yi in mun tashi ka ɗauka a cikin kasan makarantar yanzu ba a bari wani mutum ya shigo kama ɗan gaje ni kaɗan sai dai bai yi zafi ba ko an ta ta kai amma ban yi ciwo ba hin daji ne amma inda zaune fa kaga shi kenan sai aka bugo maka ta kalle ni makan da ya ce to an kira ka ce a shi kof kof kof kof ka samu hancin ka saka masa wani wai wayo shi kenan ya mutu amma ba na nan fa kujera ta ce akwai da kujera ta za ka buga min da magana da yan kulliya sai dai ba sa nan bari dan dudduba kaga a cikin kujera ta zaka ce da kika da kujera ta inda nake zaune ke ce salamu alaikum sai a bari da Allah yanzu na riga na cikin kwanta ka san sun yi dosa yanzu abu ga waya kaga ka same ni bayan an tashi in har za ka ka yana nan Allah ya zo mai yi da da mu ce wannan ba sai kwaya ba insha Allah wanda bai gane ba ko ni ma ta fara eh wallahi sai dai istighfari sai dai tuwa bandiri ya kam yan riya in kana kallon yan riya mutum ne na zaune na koyar da gai shi ba mai biyan ne wallahi na karantar da riya kuma biyan yake ne eh. hmm, ɗan tsaya nan kada ka yi gaskiya ne amma an gane kafin ai haka yake za sai a sun gurin shi sai a koma gefe kowa ya gani ne hankali ya gani sauran wawa ya fi kauda musu hmm? eh eh Mm. Eh. ba ba cewa tsaya da alaƙa su mu tashi a ci gaba da yake amma ba mu yi ne wani cewa ya gamu eh, an ne da ya ya ganku kuna su tare shi yaya don ne ne a yi ba a gajiya, an aiki da kuɗi ne in ji aiki na mutum ne ko yaya misalin ka kulla ido ka gani ka dage ka kalli Allah da ya kallaka ka dubi inda za ka je a biya ka wurin Allah saboda domin ina cikin ewa ko mutum ya bari ya aka yi haka da wani dalili ana zuwa ana kallon mashin din wani na hawa mashin din yi awa daya a kai zai ke kai kayi wasa gobe ma da kada shiga wancan sai na kallo shi kuma tabbansa na san inda za a ƙara masa mukami ko a ci gaba da riƙon ko a ci gaba da kaza mana ya lafi da wuya mai kuma ban ganin mutumin na gaskiya yake duk duniya ba abin da yake wahala a kan dai ta ya lafi ko ka ga magana sa ta fito fili ina ma wurin ta ta kafin ta magana wa fili eh ta hago eh eh ila lisa ayyi shay'in ashaddu ala nafsi abin da zai ba ta iya yi Kala al-ikhlasu idan laisa laha na nasibu a ƙabi'a ba ta ba ta ma da rabuwa ikhlasi sai dai inda aka buge ta aka buge ta kuma ana son lalle sai mun yi ikhlasin nan dai daga cikin bala'o'i da nake kirgawa irin namu da ya ba mu san ikhlasin da ba mu yadda kuma haka ita ba yau inda ka san haka ka san da kafashe ne kai to kaga za ka ci gaba da tafiya wurin Allah cikin jin kunya na amma fin Kuɗe ne. Eh, eh. Eh, eh. a wancan aika kaga na kamfani misali ne kawai baya cikin wannan da sallah da aiki a masallaci da jihadi da kaje koyarwa da ka kwashe takardu ka tafi kana shari'a saboda addini ya kaza kaga ai wannan daban wancan ko ai kasan ana ikhlasi ne da mai aiki kaga wanda ba Allah ake ba duk da mutum kan yi ikhlasi ga dan adam baya iya ikhlasi ga Allah wanda shi can ɗan adam ya riga ya kafa tarkunansa ta inda kana zamewa ko ka zai rage maka bukani to ai shi ma wajen Allah kana zamewa yana rage maka bukani duk abin da kai shi da gangan ko da a bakin ka kayi daidai yi kaba. kamar yadda ga ɗan adam misalin mai sakacin da ya kawo garin nan ya ce ce da an san da gangan kai ne aikin ko da kayi bayani wallahi na ɗan abin nan da kai kaba-kaba. ai abin ne kaba-kaba yau injin ne ike tattaunawa injin ne ke je ka ce sauka kawai kana sauka wani ɗauke shi aiki da shi na sati guda ba samu wannan abun ba ya ji kyau inji da yalo yake ba abin da zan wannan inji kai ne dai in ma ba ka iya ba tun farko kafin ko da zama aka ce ka iya ban me zai faru sai ke tambara yi ba in ma mugunta ta yi in ku mugunta kayan yadda ka iya kamar wannan abu ya faru mugunta kai kayan security ko ce da shi don a ka sai ka biya sai ce ba wani magana security ko biya ce to shi da ba ya je shari'a ba nawa ne a faran da aka yi ran biya in ko aka je can har kai ga shari'a shi ma biyan za ka yi don biyan Allah ya kace kawalan da mutane ne kawai yadda mai aiki ainihin yakan in ya gano mutum ya masa sadi sai ya biya to Allah shi ai ganewan sa ma fili yake kawai dai allazi akwai aiki a gaba wannan aiki yadda muka gane Allah ta zaunar da shi mu durfafi gaba da neman gafaran abin da ya gabata amma wannan magana ba da wani tawili da za a mata tunda shi sanin Allah ya haura sanin dukkan ko kana iya tawili tsakanin da da wannan abu ba ka fi magana ne wannan kabari ka gaya wa Allah yan ka je gaban Allah wannan in wannan zai fita da kai mu muna fata yi Allah ba so muke ka halaka ba fata yi fita kai amma muna ga maka zai wala kan don ga misalai da ta nuna jajjancen kake yi wannan maimakon ka zauna da mutane da yaudara ta bari sai da yafi ya bari kai da kuma maganin lalacin nan in dai lalaci ne ke sa ka ce wallahi na san yadda za mu rabu da lalaci kuma zai sake tabbatar mana maganan annabi Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal malalata sun ja mana bala'i a cikin addini malalata tan da ke cikin mu illar da suke mana Allah sa ja mana masifa sai kaga su sahabbai da za a bi a yi littafi a kan illar malalata illar matsorata a cikinmu malam da za a gano haƙarori da yawa Allah ji ɗan kali da duk da je huta a wurin aiki domin cin ƙwaƙwa ta aiki a wurin aiki a yin takalli haka takalli haka a ce aikin na yau da gobe ne saba kana juya za ka ga sabon sa ya ya shirya yakinsa yakinsa ya haɗu ya tsara ka'idar da aka sani ana tsara yaki ya kalli ba ya kalli ba ya koma ya tunani akan wa'annan arna da ya san su a rubuce tarihinsu ya gani cikin duk abin da suke ɗauke da shi yana san da me yake ciki sai dai waye sai wannan karan gaskiya a matsala malalata na za su jama'a don in aka samu malalace ɗaya a aiki ana tsakiyar aiki je in waye zauna ana ya mutane masifa ana aiki ya zare ya koma gefe ya zauna ko kuma ana tsakiyar aiki sai je kama hirar dan uwansa sake a san sa na naji ne alhaji aiki ba fasa ne an yi isa irin wannan aiki ni kullum in ban ba na jin daɗi shi ke na yi. yau akwai ran da aka yi aiki kaza sai da ne zazzaɓi ban ruwa akwai kaza za ku ba ma haka kaga su su Idris da su da su dawo suna kallon ku can ma su zo suna kallon ku kaga hirar da kuka yi nan kun cutar da aikin wanda bai zo ba ya cutar kuma ku kuna ku kan kwanan ran nan da aka yi aikin zo ba sai da mai ciwo sun sa saban na san aiki amma kuma ga yanzu kana kashe aikin to ga nan ya kalli irin wa'in abubuwa ya za mu yi ya za a yi da irin wa'in abubuwa matsoraci mutum ɗaya in ya gudu sai ya sa mutum talatin da fara gudu shi kenan ya tsara mutane masu zuciya abin ya dame su wannan nawa tashi jarumai abin ya dame su masu mai menene abin ya dame su a ce wani abu yake tunani yana tunanin ku na Allah suna tunanin su aiki kamar misali ne aka zo aka shahu aka gama su shahun gaba wanda suke yi kambara ki kabbara komai ba komai an kai hango na ce kai kai kai gyara na ka san an gyara ka da ka kabbara ban ka ya gyara ni ba aka hon farko nake kallo ba kofar na nake kallo ba mutane suna ba ni ba son farko ya dame ni ba matan nan ne ga su can suna hira wanda ba son farko nake kallo ba ni ba wannan ya dame ne ba akwai wanda suka fita alwala ba su ba shi ne abin da ke gaba na kuma in na farko ka bara mai ya rage ya ba komai ya ce masa kasance a kai ya dan gyara kai dan gyara sahun baya fa na baya fa na bayan fa masu alwala a kan wurin alwala fa masu alwala a wurin mata a wurin alwala fa wanda ina masu alwala ina so ne can inji ko ba komai ga wani a can wanda na yadda mutum ne ya shiga wurin tunda ko wanda zaka tura bai shi kawai yadda ya zama ya zuba musu ido in eh, yanzu ya ga ka kabbara shi ma da ka kabbara ba akwai wanda in yi sai ya ga kwakwam to da ya kalla ya kalla ke kai shi ke na yau bari a sabon ji tun da ka ga yi misali eh, ko nan a matan masallaci na ko wanda suke fitar tsohon mun a suke wanke ke na aka wurga masa takwabi wanke ma aka wurga masa takwabi a kai ma suka ce ba aka wurga masu wanda aka wurga masu sunan ana shiri za a yaki kana so ne cale da gama raba takobban da daga ciki duk inda akwai tsallakolinsa ku kashe shi duk inda ya tsallako ku kashe shi kana juyawa da masu kawai kuma tana za su ba ta kawai za ka juya aka nufi yakin nasara a kai an yi maganin makorata to mu yanzu ba ma magana malalatan cikin mu da masu surutu da masu wayo da masu dabara in ce za a yi aiki sai mun sai da zamu yi in ce ba haka ba za su zama mana illa sai mu je mu ɗari aikin da zamu yi bai sai na mutum biyar ba ko gane a kan mutum goma sauran ba sai aiki ba dole ne ya tsara ya za a yi ya za a yi ya za a yi ya za a yi ga shi babu mun fara shi da ka to da ka ba da ka ba to da mu iya ba dai ba to wannan shi ne muna magana riya ne ko ba ka nan riya sai an yi abu na sai riya dai ita ce riya in dai za ka iya bambance in dai ka bambance tsakanin mai shugaban aiki da motar shugaban aiki kai ne riya yana zaune a ciki da wanda baya zaune a ciki baya nan yana gida to me riya ne ga wannan ba a tona ko yake mm, wurin kauta ke akwai magana wajen yin kaza akwai magana za ku je kai aikin amma in ka an ka je aikin akai aiki akwai kisa a ciki inda ɗan tsirari ne suke aiki sauran suna zaune a gonsu kullum ko shi duk shugabancin kawai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai to dole a makarantun akwai matsaloli dole a cikin zauren ayyukan mu akwai matsaloli yin ikirafi mu kuma al'umman annabi Ta din inda aka ba mu za mu yi aiki ne Allah ke kallon mu Allah ne su da mu ya riga ya naɗa mana mala'iku la ya asuna Allah ma amarahum to larasin ku a sace larasin nan ومن الرياء ما هو أكفى من دبيب النمل دادنا دوانا فيطلب هناك عينه يعني فيطلب هناك وحاصله أن ما دام العامل يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حالة من الأمل فهو خارج عن صفو الإخلاص تتكسبت أخفى من جديد النبلي ولا يسلم من الشيطان متب ذيك أتدق الشيطان إلا من دق نظره سيوان دي كرا إدوان إدوان جوسيا دا إدوان إدو وسائبا بإسمة الله بسا مربوتا دا كسانك الله تعالى وتوفيقه تعالى كمان موافقه وقد هم وقد مناجي وقد ركعتان a'a babu wanda kake raka koyewa ko kai akwai ce wa koyewa ko kai yawa eh, wa kadara ka san ce kai wa kadara ka san wa kadara kila sai zai na karanta wurin amma ka gani ban gari din ba wa kada tila eh, wa kada tila haraka atani min min sabai haraka min biyu daga malami masanin ikhlasi masanin ainihin ikhlasi ya fi a sabain daga jahili wannan jahilta wannan shi ne jahilci to aikuwa kuwa lamarin lamarin ba in ma kawai inda za ka yi sallah ka gama a cikin masallaci ko a cikin mai ne ba ka samu wani abu ba zuciyarka a sai dai ka samu abu ba ka kula da shi ba ka a biyu daga da yake da suna eh, jahili ko a malami ya fi daga raka'a saba'in da jahili lada وأريد به العالم بدقائق آفات الأعمال مثلا قويي قويي إلولين أيوكا حتى يخلص عنها حتى تريدك جريسو والجاهد ينظر إلى ظاهر العبادة ظاهر أبن لكي كله ظاهر عبادة أيوكا يا ركوع يا سجدة يا كاسة تلاوة zaka eh, mutu zai na fila masa ga wani kawai ya ji an ɗan masa ɗan tajiri tajwidinsa yana kabbara kabbara kabbara kanta sai an mata tajwidi ba ce ka ai tajwidi ba ai tajwidi amma wani lokaci na afa ne ne tunda abu ne wanda a sallah ka je da kanka da wanda ma ya lika amma ce Allahu akbar hmm. daga ina ran yaran nan an ga sallar la'asar suna so su kabbara da wuri sai an ji don sun wasu su da kabbara su sai su kuma kuma ko sai an yi nisa tukuna an kai irin eh, maliki yau mai dinta nan ya ji an yi shiru sai ta Allahu Akbar yawa shi ba an gina shi yawa sai can ma wani ma a can wani kwana shi ma ce Allahu Akbar kaga wannan duk sauriya sautinsa a san kallon ya ke kiran kaddara wani kuma daga nan za ka isa shi kaɗai ne haba nan ne fa zai ɗauko ya tsin ko fatiha da ta jaridinta musallan dare ne da bayan wani ya sake mai da sallah nan ne koyon su jaridinsa daga nan har mata na ji in yana kira'a uke kenan waljahilu jahilu ainihin yanzuru إلى ظاهر العبادة وقيراط من الذهب الذي يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه البر الجزي قيراطي بجزيناري ومن الذهب kashi ne زيناري قيراطي zinari بعد زيناري تو قيراطي بجزيناري الذي يرتضيه الناقد wanda mai caɗan canji yake yadda da shi shine na kilo wanda na da can asalin canjin ba takarda ne ba ko yanzu takardun suna abin nan dinarin da dinarin zai buga kafin a je wurin awo yana buga dinari da dinari zai kai ana fatan bai ba sai dauki ɗaya buga da kafa shi shine na wancan wancan shine dinarin sai ya dauka da wannan da wannan ya zama da abin kai shi ta wannan ba dinari ne zalla ba sai da yake ce to ka sai shi da halinsa don kuɗi kuɗi ne ga hina mana ba na kyau ne ba sai dai ka tsaye sun da magashushu ne an riga an sa wani jarin an sa wasu nau'in duwatsu an yi bishinsa don haka nan ba shi ne ake cewa masani shi ne annakido to daga nan aka yi gari hata ana nakadin rubutu ana rakadin ka ba yadda zai hin nakido dinarin da na kidu masanin canji iya da shi ya fi min dinarin yar tafihil garro wanda wawan gari iya da shi albari in ka ga mai kan famfo ma ba ya ce zinari ne ba ta haba na je na gari gidansa duk zinari ne kan famfo ke da Allah ko loko ne ba kan ba zinari ne ba mm, ba zinari ne ba to haka nan aka tsaya ku Right